You know, Alhaji <laughs> Musa briefcase. It is very interesting. Sau da yawa ina so mu yi maganganu da ke to da yake dai hausar kaɗan-kaɗan kike yi kuma in kin tuna farkon zuwa na ƙasar nan da abin da na fara koya miki hausa da zo na come here amma yanzu gashi kin iya haɗa maganganunmu na yare na kin ga wannan abun proud ne is anda most proud of it jiya tuna magana wai yaushe za ka kai su nigeria su eh. ga nigeria ah, we will nigeria very very soon very very soon so let me tell you something yesterday about our business kina ganewa mm. mun samu riba getting to 400 million thousand dollars and na yi farin ciki da mutane na na kasar mu najeriya ina nan kasar turai amma dai ban fasa business da su ba saboda kar a ce na zama wani ina wulakanci ko na watsar da jama'a ta ko makamantan wannan eh duk wannan al'adu in maka je irin waɗannan kayan ba sa su zaki ba eh akwai namu na muhammadiya wanda Hello. Hello, where are you now? Yeah. Are you in the home at the office? No, no, I'm not. I'm, I'm in the home. I want to see you now, just now. Just now? Yeah. So are you, where, where are you now? I'm now in the office. Can you come now? Okay, let me try. Let me try. I'll be there, inshallah. Okay, I'm waiting for you. Please be hurry. Okay, thank you. Yes, it's business. you muka je Najeriya, ba za ki not samun dama ki samu wannan ba in ba wasu wurare na je na samu muke ba mai eh wani kayan mu ne drinks soft drinks yes soft drinks ziza kina ina ne ha kin san ko mun canza mun fara canza na na na turai kuma za a ɗaya ba hannu ne yawan ni kande kande mai ki ajiye kande kawai kin koma ziza kuma sabon suna na ka samu hmm. ni ma ba ba ne ibro direct sai ibrest ibrest ne sunan turai kenan wata shiga eh, wannan ki ki wannan eh, kifin din ki ajiye shi wannan din hmm. an kuma zan canza style <laughs> kisa yanzu duk mai irin wannan shigar ko dan talaka ne da an ganshi da wannan shigar za a yi masa kallon abu ko wani ma'aikaci ko wani mai kuɗi ko kuma daga turai yake to kai ina ka je mi ni mm. na jefa kaina ciki ikon Allah mm. yanzu ka gani Ibro, mm. duba gani. New style ke. New style. Yes. yanzu wani shekara kan ta dace da kai kenan <laughs> a'a yo kuma nan nawa a ce da kutura lalace ka ka sai da kadurorin ka kan da ya dace da kai ka saka su ka dauko nan tsukake ka saka za ku yi da sallah wannan uba uban takalmi kafin ka cire shi a idar da sallah shikenan fine kamar Allah ka tsuke ku ka matse yanzu ya kuke da fitsari in ka ji fitsari ya za ba ji na gani a tsaye suke yi a tsaye a tsaye ake sai sai ka jazi kawai ka dan saki ga ka tsarin shikenan kawai a tsaye yes ai abin da ba a so kawai dan taba ka kawai dan tsalle dan wannan abin da ba a so da fitar ki gaskiya wannan dai shawarar dai a canja ta dai oh, a canja shawarar nan yanzu yanzu muka gama kin ga daga london za mu shige jamus daga jamus za mu shige china daga china za mu shige america daga america za mu shige ko tunisia ne duk za ku ji ah, duk ba sai mun gano su ba gaskiya to yanzu kadarorinka da ka saida ni ban ga alamar tafiya ba ka saka kadarorinka duk ka saida ban ga alamar tafiya ba za a tafi yanzu zan je a yi cleaning din wannan short takalmi wannan din za a yi dan cleaning din shi yanda zai da ishayi ikon Allah ni din ma ni ma na je tore din na ga sai min cleaning na jiki mhm. ai na fi son ni ma dan canza ko za a fara sha'awata gaskiya yes da kamata To za ka kira sallah za ka da sallah. Yanzu zan je a yi kilinin mai takalmi na. Wani takalmi? Mm, za a yi masa burushi. Yanzu wani takalmin abin sawa ne? Ina wasa ne. So ni zan ɗan fita bayan mutane su fara gani na na ɗan fara canza. Yes. Tun da kake na ƙwaƙwabariya na sai ka ce tsohon da shekarar duka. ya zo dan daure bugu yanzu mutum aka ci an yi kiran sallah kafin ya cire wannan takarmi ya cire wannan abin da ya daura jikinsa ai an gidan da sallah to Allah ya sauke Thank you. collected my visa. My visa, it is in my hand. So I'll go to Nigeria. No, no. You mean that uh, we, we, are, we are going together? I can not go with you. No, no. I'll go together. I must go Nigeria. You must go Nigeria with me. Impossible, impossible. I can't go with you. It, it, it is, this is your country. Nigeria, it is my country, my motherland. We are going together. I must quit Nigeria. You must go Nigeria, for how? What do you mean? What do you mean? What do you mean? I can't take you to Nigeria. We prefer next time I will take you to Nigeria. I try to confuse my brain. I try to confuse my brain. Do you want me to make to make myself nonsense? What do you mean? I must go Nigeria. With me? Please let me tell you one thing. You have to stop that drama. Next time you be original, I will go Nigeria, so I will take you. Huh? I must go Nigeria. Na fa gaya miki ba zan iya tafiya da ke ba. Haka kurin yanzu na tafi da ke Najeriya, da na je yanzu mutanen mu da san ganki za su iya kama ki ta kai ki gidan zu. Ba zai yiwu ba. gida ni ina so in je Najeriya an gana baba an gani kowa. yara suna so su je najeriya ka ce ba zan najeriya ba amma tuwa najeriya wannan fa na fuskanta kina nema ki zo min da problem kina nema ki zo min da matsala ina munna zan lallaba in baki a nan amma kuma yanzu ki zo min da wannan magana gaba ɗaya jikina ya sanyi an jefi kaza da gishiri yanzu ya zan yi ya zan yi ya zan yi kin makale kin naci my wife my wife. Look at me. Look at me very carefully. Please. No, no, I'm Please. Please, I beg you. Stop I that drama. Nigeria. You must go Nigeria. So you stay here. When I come back. I must go Nigeria. You must go Nigeria. Oui. But without me. So if you have your own visa, Your passport, go and serve you yourself. Just see my... I must go Nigeria. Yusuf Ariyu magana auren zamanci da ya ce zai haɗa ni da ƙanwarsa kuma a zuwa haɗa ni da ita kuma ba fara ba ce. Bye! Bye! Bye bye! shigo ƙasar zafi gaba ɗaya gari ya sauya gaba ɗaya gari ya canja gaba ɗaya gari ya sake the nature direba wannan ka yi haƙuri ba yawa sai dai na haɗa ka da zuwa wafa dala ɗari shi dala dubu shi sai ka je dala abin da ya kama na ma abin da nake so da kai ka dau motar nan ka je zo mana sai dan da kake da baya ka dau motar nan ka je ka wanke saboda zan dan mutu gaba ɗaya gari ya canja Alo, Alhaji Dauda, Alhaji Dauda kwai da marafi, a'a sauka ta ma kenan. Zuwa na kenan ba kafin ta zuwa na gaya ma kuma da ina kan gaji mare ma na gaya ma. eh na gaya ma yanzu ko gida ban shiga ba yanzu dai ina kan hanya ta ai ni ba abin da zai ce ma alhaji da kwai da saboda biki na da kaji a kasar waje hotuna ma kai na ba ka kawo musu sai ka gani to in ka yi eh? ko babari babari ne koko dai kamaci ne ke gani eh, to shi ke nan to to to madan madan kwaram inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna lafiya ka ba dan halal irin gwanda ya gida jiya muka gama zancen ka wai da Allah baba aran ne koko kamace dai a ni da kuma zaman kasa waje me ba zai sa ba <laughs> kana gani na lokacin da na tafi karin da Allah rina na aka da baki amma yanzu ga yadda ne haske sai kyalli ne da zuwa yawa mun an zo lafiya ya bayan saduwa lafiya ya ya kasar waje lafiya long time ah. long time ne ba sai each other to ai kuma ka tsere mu ba mu je ba mu sani ba in ka faɗa ka ban san me kake cewa ne na ce lokaci mai tsaho ba mu na ba Allah sarki to ai yanzu gashi Allah ya hada mu wallahi an zo lafiya ka gari da canza ya canza kai ma ta saura <laughs> ah, lokacin da na tafi na baka ai ba haka ke ba amma yanzu you grow you become oversized Allah sarkin ne eh, kenan eh, ka zama shirgege ka zama obasa yanzu ba dubil adama ne sai ka ba Allahu akbar eh, kuma kai kuma ikon Allah kai da kaje kasa wajen ga hinan doran nan da ina na yanzu kamar na gado to ni da na gaya ma tura ba sai mun na ba san ganni kake ne musu samun wawa ai da ka zo bikina da baturi yadda na aura wallahi sai ka rike baki Alhaji Daudu Kaidi ya kawo mana invitation card da bikinka tuba mu da halin zuwa kasan waje amma shi ya je ya ga biki ya kama mana hotuna ga ka cikin turawa mata cikin turawa maza ana ta hidima biki ai turawa kamar su hade ne saki turawa suna ta kuma shi ka san kasuwanci dama da nake yi mm. a kasan na ai ba safi mutum biyar ba dauda kwai da maradi eh. general ali gusau eh. alhaji musa birifket eh. sai baba alu gwamnan sakwata kasuwanci sai mace riba dala miliyan ɗari dala miliyan dubu riba eh ai saboda tsaba samun kuɗi da rike dala tusa in dai sai dai ka ji ta ce dola saboda tsaba kuɗi mm. Allahu akbar Alhaji Zubairu ah baba Ali na'am amma tun da ka zo wannan ƙasa ta mai albarka Najeriya ya kamata ce ka samu kamar wata uku ko wata hudu kafin ka koma wata uku a nan Najeriya zauna wata uku eh. to ka ce mutu kamar yaya mutuwa mu da ba mutu ba to gaba to ai kai ka saba ni ko na saba da turai yanzu fa gaba ɗaya zafi nake ji fuska fuskata ni ba balangu ba sai gumi nake saboda Allah yaushe zan iya wata uku gaba ɗaya abin da turai suka auna min iskar da zan shaka eh. ta kwana hudu ce kwana uku zan yi rana ta hudu ragowar iskar da ta rage ta kwana daya da ita zan yi zirga-zirga ta ne mun wanka mai kamar jirwaye kamar ya iskar da turawa suka auna maka zaka shaka eh, a nan Najeriya a Najeriya ba suka auno ta kwana hudu saboda kaga in na zo na shaki iskar kasar nan eh. za ta zama min matsala saboda na riga na saba shakar iska da take zuwa da kankara take zuwa da sanyi shi ake kira cool ko kuma ka ce mata hammatan season hamatan season eh, eh. to hamata ba fa eh, to ai ne dauka hamata ko ba ka da wahala ka ce hamata. to ai na gani ai abin da hamatan season hamatan season season eh. okay na gano kuma yanzu ai oxygen gas me kenan eh ita ce iskar da za su auna mutum ita kanta iska wajen dala miliyan dubu uku na siya aka auna maka ta kwana hudu a Najeriya kwana hudu dan haka za ka kwana uku ka koma idan yanzu kudin da aka auna man iskar nan idan na baka kudin eh ina tabbatar ma kadan ne zai rage ba za ka sai jirgi ba ka jirgin kasa to baba ari do Allah do annabi mutum in hankali ya bata hankali nemo shi a Najeriya aka haife ka eh. a nan ka girma a nan kai wayo eh. dan daga baya kurum ka tafi kasar waje kace ba za ka samu wata uku a nan garin ba kace ba za ka zauna ba haba ba ne zuwa neman ta taimaka muku dan abin da ya samu kai ka kama ka samu na gida to to to shikenan bari da je mu je mu je mutum wannan kasar waje eh? na ta ah, mu je mu je ina daga Allah wai a haife ka anan nake wai iskar da zaka shaka wai ta kwana huda ka auna maka rainin hankali ka mai da ni aljihun baya tun ubangiji da ya halice ka ai shi iyaka iskar da zaka shaka ka da ita shi kadai ne sani ban da kan na akwai kudi na ai ba barawo bane ai ba barawo wani. a to ai ka da baya baya ne kuma kai kadai kana zambatu ko wani abu ba fanni ne o kai na haka ba Allah ne mun ko kana baki ciki ne a a a kana baki ciki kuma Allah ne kai ai da ma ka saba ni da kai ka saba ni da kai an a kasar waje ne da ka bata mai harbin kada da bindiga to bakin cikin me zan maka tunda Allah ya maka wannan arziki bai maka arzikin iska ba sai turawa sai tura ne zaka kai gidan dakin gidan ba shige mu nace Allah ya maka arziki amma bai maka arzikin da zai baka iska ba sai tura san auna maka ko a shikenan ba sa jin gas na ce ma to shikenan mu je ba dai an auna maka ba dai har ni za ka zo kai wannan ka na zazzage ka to ana baka hakuri ko ko dai sai ka kure ne Na'am, uwar gida sarautar mata ya kai. Zuwa wallahi lafiya kala. Ya kokari ya gida. Ya gida. Suna ana ta fama da gida ana ta ba shi hakuri. Madalla. Allah ya d'a akwai yan dabara. Kamar ya wata yan dabara kuma. Yan dambun nan dai da aka saba dan zubowa. Mutane mai sunan sarki kenan. Saka wutan nake haɗawa yanzu. To, ya za ki haɗa wutan? In ce dai lafiya ko? A lafiya dai gari fa ba lafiya ba ina ɗan uwan dai na. Ya fita ai waje tun ɗazu ba ku haɗu ba? Ba mu haɗu ba. Ai ko ya fita tun ɗazu. ya fita eh, lafiya ko kai wallahi lafiya ta wani bangaren ba lafiya me ya faru mai sunan sarki to yanzu ko gida a ce ni dan uwa ba dama masa tafiya matan nan na gaya masa wacce zai aura ba ta da asali matsalar ma da a ce an san iyayen uban yarinyar to da da sauki amma uwar aka sani ba uban ba na ce masa i nemi yar dangi ya aura amma ya dage shi sai ya ne mu wacce ba ya dangi to tsayan tambaye ka mai sunan sarki wai nufin wannan maganar kishiya yake so ya yi mani ko kuma menene ba fahimta ban gane ba aure ne ya matsa yana so aure to na rantse maka da girman Allah bala'i da masifa da kata'i da taza'i na rantse da girman Allah mai sunan sarki bai kare a cikin gidan nan ba ni zai ce zai wa kishiya wallahi bai isa ba na ce kar'i ya dagi. na ce masa kar'i bari sai ya gyara wancan gidan in aure kuɗi zai isa saboda ai namiji mijin mace kuɗi wa To ni barin gaya maka mai sunan sani. Gidanmu ban tashi na ga uwata da kishiya ba. Ni ma kuma ni ne kaɗai zan zauna a cikin gidan nan. Da ni da shi mutuka raba. Amma kuma in ya hayya kuskure ya aure na rantse da girman Allah. Da ni da shi ba zaman lafiya. Da ita ma ba zaman lafiya a cikin gidan nan wallahi. Kanka ya zo nan shi wallahi tallahi ni abin da zamu yi. A to in dai zaki tukume shi mi na koma baya. Ba shi ba in dai za ki ci ku shi to miya ra koma ba. Kamar ya miya ra koma baya an riga an faɗa. To in dai za ki ci ku shi miya ra koma baya. Allah ya maka albarka. Kaji mai suna sarki. Na gode. Na yadda kai masoyi na ne. Da shi ke ga sai dan ta ce a yirriri. An shigo mu da Ai a irin kaunar da nake miki aka yi wani juyin ma tsaf zan iya cewa matsa masa ki danka miki takardar saki ne kuma in danka miki takardar tarayya da ilimi. Mutu ka ba. me sunan sarki kana nufi ka ce kai za ka aure ni eh. ki sake ni ka aure ni ba haka nake nake to menene na ce wai karni da ke mu zauna a daki da gani ga ke luwai zaman cakwala daɗi to shi kenan na yadda idan dai akan haka ne tun da ya ce zai yi aure ko na yadda zan koma gidanka in je zauna tare da matar matata ni ma ta fita kin ga sai ya zama daga ni sai ke kenan a gidan awwa matan ka ta fita to me amfanin gidanmu an kware ka ba hanya tafi gidanmu menene in je zama na a cikin gidanmu ni ba na zama da kishiya kuma ba ta taba zama da ita ba har abada na faɗa ehe na barke lafiya ka gaida gida caɗi jan ai bala'i da masifa yanzu ya zo ya da ita a cikin gidan nan na rantsa da girman Allah wallahi bai isa zo min da wata mata a cikin gidan nan a ce waya matsayin ki ya dabace ba kuma mu zuba da ni da shi wallahi zai zo ya same ni na gode mai sunan sarki na yadda wallahi kada gaunata kuma na yadda zaman amana kake da ni da ni wallahi Salisu Mai Kanti and that Sani Muhammad Assalamu alaikum. Karo wannan ne kawai ban iya daurewa ba. aka daure mana. Nan Kar ka baza musu Ya gida. Oho, ni wancan ba dan daga yawo na nake. Oh. daga yawo kake eh. ina sai dan gwari suna nan su bawa mai kanwa suna nan yanzu ma yadda mu gona ya bokar mami su bawo eh, duk suna nan su mataka duk ba suna nan kai ga mu yanzu a can ne ba za a ce ma auta ba sewa sai dai a ce autariya kai eh mana kurin <laughs> ne yanzu ba kai a dinga ga duk wanda ya kara ga mun auta ya fasa maka kai zan yi kai tun da ka ga mun mai daɗi horon Allah ka kayan nan ba na karfa na baba ni na saka kayan nan da ka bani baba wani ni ga ni a unguwar mu ya zazzaka min in ga maka ne su gidir idan ka zazzaka min duk yadda ya sanya min ka ce ka haɗu da mingogi irin su kadaki za a busi eh irin su kadaki mai katon kai baran gwajala masu manyan kaya ba su ga jirgin ba eh su yaro nuran gatari mai ba da aran bayan mai ba da aran bayan a je a ajiye mata yi Ni ma yi ma ya sakan safa. Kuma gashi ka yi kyau. Allah. Musamman na ce duk da ban taɓa ganin ka ba. Eh. Kai ɗan ƙanwata ne an tarabi. Eh. eh shi ya sa na ce to bara kai ma a zo maka da yan taraba ka. Imana. Eh. Nan shi tabaran nan sai kake gani wani. Imana kawai daga ganin mutane ruwan ɗorawa da kore da hudi na rawaya rawaya. Allah ni yanzu ba zan ko alwala zan yi da yi zan yi. Ai photochromic ne. hoto. ne. Eh, hoto ne. Hoto? Ne hoto. Hoto? A'a. Hoto nan da maka ma hoto? A'a. Me nai? Ye? Na kaji da. Ga Allah ka ji gare in kunya wani da hoto. Waye mara kunya? Eh, au ka wa ayo au ka ni na san kai ne. Bi ba ban san kai, ban san ba kai ba bane ba ba kai. Now tell you are too talkative. Ma'am? You are too talkative. Eh, da da to ba da la tutuwan. wala da na ci tuwon da yawa ma long time kai waye laurin eh? ni ka san da yake lokacin da aka eh. haife ka ina kasar waje eh. sai daga baya ake gaya min gashi gashi gashi amma an mun waya an gayan haihuwa ka yanzu shekara sha nawa kake a duniya shekara arba'in da tara da hudu na goma ya takwas yawo wato sha takwas din, ɗebe arba'in da tara banne ya sha takwas din. to ya za ka rage min lodi ka ji da. waye da. mira man zuwa ne an ce mini wa ka siyo soyayyen turanci ina gaba in ji ni ma in ya. kai kai. <laughs> Eh? Ah? ni ma in iya yi. ta hanka ne ni ne. ba ni na ba ko waɗannan kaya ba. wallahi thank you yes ni yaro kaka min abu. yanzu yanzu ake ka da turanci ya nufura wa ka zaga har gida za ka zo kai min fitsara kai ba ɗa ne a guna ba to dan ɗa ne yi ne a ji ɗan kai ɗan ƙan wasa ne an sirabi shi ne za ka zo kai min fitsara wallahi thank you kawai yaro ya ga mun abu alƙur'an yes eh mm, kuma gudun wani good afternoon yaro Allah na cuce ka <laughs> ranar kwanan na cuce ka ni ne good afternoon eh. kuma ni ne good eh, morning kuma good night yaro kai min abin da za ka yi min ina so zan koma ne kasar wajen kwanan abin da ni za a wa an yi ka koma da ni wannan ba yau shi zan tafi da kai yaro wallahi ko wallahi ko cikin cikin aljihun ka yana yi ga an tafi da ni ganin farare ne can kalkal mu wace wajen kasarsa ake yi ne ko kuma a ah, kasarsa ah, sai ka ce kaji to a inda yake saka su haka suke haka ya halitto su jajaye mu kuma yayyo mu bakaki duk mutumin da kaga ya je kasawar ya da yana shafe shafe to basira ce ta kwace mana ni ma da Allah yadda ya yi ka fari to ka tsaya a fari in baki ya yi ka ka tsaya baki kar ka shi ka ce kai sai ka mai da kanka fari ga sunan suna siyan mayuka a shago muna ganin su yanzu ko kai na kaga in ka je kasar ni ma ka siya ka siya kai kawai ka dinga mamata mun ka da hannun wala kamar da falaya kake kama nan kawai inkanci za ka yi min yadda za ka daura min mari ko ka da dawa ni ba wana wasa da ɗaya ba a najeriya ba ni ba haro wallahi ni inda zage kai wa da ka daga thank you kawai waye thank you yes kawai wa da ka daga an zage ka thank you yes watan yes good morning good afternoon yaro na cuce ka Yanzu da wallahi ma kusha. Wa za ka yi kusha? Wa za ka yi wasa? Yaro ni a indiyanci ma na yi na ba ta kuti na yi bayya amma da he. Allah ya ne zan ma kusha wallahi ni ba na wasa da da. Kuma don kai kanin kanin kanunan baba ta ko kuma wannan abin na yana za ka raina min wayo kamar da ni kwaki tumatiri ya kuwa. Aji da. Yaro ni ma na iya turancin. abin da ya sa ka gani yanzu ni na kira ka ina so in faɗa maka shi miji nawa yanzu shekara guda kowa ya ba ya yi ba na gani shi ba na ji labarin shi yara kullum tambaya baba baba ina ganin i think you shouldn't mind kare ki damu uh, uh, I'll travel to Nigeria next month inshallah zan je Nigeria uh, wata mai kama so i think i will do all my best to say that uh, uh, na gan shi kuma na masa magana cewa ya dawo tunda bai kamata tunda ya tafi bai waya ba to kasan ai laye shi nigeria bai ya da shi nan garin ne a gare shi ya canza baya yi ko oh. bai sai ya layi ne can eh, gaskiya you shouldn't mind in allah da in na je nigeria zan kokari zan gan shi kuma na sa will talk to him bai kamata ya bar business insa ba ya bar yara kuma gaki ya tafi ya je zauna a can so kin san ah, mutumi na ne sosai kuma duk abin da muka yi zan zo sanar da shi ki yi hakuri ku ko ga wani da baya ki gane ko ina da hakuri eh yawa ki hakuri aha ki hakuri ba ba komai yaya yaya kids din ba suna ina ko sun je sun je makaranta sun je makaranta yanzu to suna ce ina baba baba ya tafi garin su eh, ba dawo eh, ba komai ne abu sai hakuri mu ma mun je garin mun gani Najeriya mun gani mun shiga mun gani a ake eh, a za su je ai za mu ɗebe su mu kai su ah, Najeriya Najeriya ai da kyau ba matsala ah, ba mamaki me eh mu je mu iske shi can ko hmm. akwai laifi no no no problem no problem ba kome. yes sai mu gani su baba hmm. yara su kana mai ake ga tunda yanzu you address like in Nigeria ke kina sa kaya kamar Najeriya ina so yana koya mini ina eh. sa ya ce garin namu ba baya sa irin kayan matan namu hmm. ni ina koya mini ni ma ina jin daɗi tunda mijin ki dan Najeriya ke ma you behave like a Nigerian ina gani hoto irin na yan garin nasu eh na Philip ina dauka ina ah, ya eh, yayi daidai ba problem kake da mu zan yi kokari gana abin nan Assalamu alaikum. Wani? Mai sunan sarki ne. Sannu zuwa. Lafiya lauya kokari. Lafiya dai ko? Madalla. Haba, abu ya ci An nuna min iyakata ban isa da ba. Allah zan bada karfin addu'a. Yau ta kai gargara da ma an je an yi magana gemu da gemu in takaice muke zance ranar talata da magariba za a daura aure. <laughs> Ka ce an yi magana. da tsohonta da shi ma da tsofaffinsa ko kenan ko shi ne gemu da gemu ko eh, yake nufi ko a jan mazan rubuta mai suna na saki kowa ni saki ko yanzu ya shaina daurin auren ranar talata da magariba shine daurin aure ran talata kun wannan takarda kamar yadda shi da hannunsa isa kimata ta saki uku to kima na sake ki saki uku gashi da yawunsa kuma karewa ma kafin isa kitawa sai da yanke ta da tafi fuskar ta ce kwal to ke ko kai gwana ban muke ba to dan haka kun gwana me suna sarki ka sake ni kamar yadda ya saki ta ya saki matarka shi ne har da mari ya bita da mari ya bita da bita da kulli gwana dukan kabarin kishiya in Allah ya kai mu kuma ranar a daurin aure na ne da ke tabija mm. an gama mai sunan sarki na gode kuma za tafi fi gidanmu ka je ka iske ni a cikin gidanmu yau ta bana kwaciya wallahi ba zan ban masa ba baranta na buta baranta na wani bokiti lele da tsaka daki ba abin da zaka da a cikin gidan nan na rasa da girman Allah sai da zo tadda sharara cikin gida daidai da tsantsiya wallahi ba zan ban masa a cikin gidan nan ba sai da duk abin da zai yi wallahi ya je ya yi ka ko mai suna sarki ka je ka iske na gida ka ji ko na gode ma da lalla ka so da kauna da ba da ka ba da ban sani ba da ban ji ba wallahi sai dai in ji ana yi wallahi Allah da iko yake baki hmm. ka ke har ma ka fara bantawa ai saboda zaman can din ka san Europe ba kamar africa country ba ne to ita bayan lannan din ka je wani garin kenan da ka gaya min wannan kenan yoni kasashen da nan zagaya a kasashen tura wannan na fara gaya ma ba sai kai mamaki ba kuma duk inda na je wawa ta ake kamar shinkafa gidan suna Allah da iko ya eh. to dama ga mutum da farin jini tun a nan kasar baka fata oh. kuma wani abu a nan baba ari shekara wajen arba'in da bakwai ne ko da takwas da doriya ma tun da sauran ƙuruciya hmm. to wai kan ma ka ce na zaƙe da tambayoyi baba ari dangane da maganar batun iyali tun kafin ka dawo maka samu labarin an ce ka auri jaffata shin wannan magana gaskiya ce ko kowa ne ya ji gawa ne eh na auri baturiya sunanta saira kana saira kana saira kana eh Allah sa tana kallon gabar eh wannan yarinya ɗaya a zanadiya ta ta masallin alhamdulillah na koya ta yi jihadi ya na koya mata karatu ta yi eh. kalmar shahada a nan masallacin ingila eh. a nan aka masallantar da ita akwai wani limam mm. imam imam na ingila shine dr jalo dr jalo eh muhammad jalo to amma ni bisa shawara a nan baba ari me zai hana tunda allah ya dawo da kai gida ka nemi bahaushiya musulma yar garin nan yar uwarka ba wai yar uwa ta jini ba a'a yar uwa bakan fata ni ma ina da wannan dan ni bakin ciki na daya a nan kada ta Allah ta kasance su kuma 'ya'ya suna can abin da aka samu da zira'a ko kaga ba su san yaren uban su ba wataƙila addinin uban nasu ma kuma ya abin nan ya bi ruwa shi ba matsala ba ne kuma wannan shawara ce ka bani ta gani ko ba gaskiya ba zan iya auren mace daga nan tafi da ita can amma ba zan haɗa su gida ɗaya ba ka fuskance ni eh. kuma ne ba za su hana na addini na ba da al'ada ta saboda har yau har gobe a ƙasar wajen ina can za ka ga na sa babban riga da ɗan ciki da wando in gaya ma da hula eh, ah, a wani lokacin zan da bugar nake sa ko in zuba haɓa kada ko in sa da manga hmm. idan na fito da ni masallaci ko ne nishadi na sa manyan kaya sai ka ga laraba nan suna zuwa suna turawan nan suna eh. zuwa suna dafa ni. Oh, very fine dress, very fine dress. wannan ita kare ba zagi ba ne a'a suna faɗa irin kyakkyawan sutura eh, <laughs> eh, wato sutura ta ba su sha'awa ayo Allah na tuba da mun kayan Hausawa duk inda ka shiga a duniya zai ba da sha'awa akwai man to kuma sau nawa ma muna zuwa akwai wani kansila a Ingila ai aboki na ne ni na koya masa kaya wato wannan jarida irin ta cance ma eh, irin ta cance gashi kuma kama iya rike ba to ko da yake mutumin da ya saba rike kawaidi to kuma shekara nawa akwai shi wannan yaron da kake gani ai fadina kenan wani dan kwallo ne dan manchester shi fadina eh. fadina eh. ga shi kamar baki kamar fari a'a bari ne ba ka ganin hancinsa kamar biran mahaukaci aka je wa baki is from yara a maintain your integrity are you subject no i'm calculator okay i'm calculator okay okay okay duniya gaba ɗaya duk abubuwa sun ɗan alhamdulillah wallahi ta last year na son zo wannan eh. abubuwa suka zama sun mun yawa wallahi ina son zuwa to ka zan kuma ta bayyana na kasar waje wallahi kwarai da gaske to yanzu shi wannan mutumin ari ka ce ka zaka a ran kai da ya sauka ma yi na dauko shi yana sauka ana cewa wani babba zo da ka na dauko shi ai kashi saboda ganin na sai daga cikin dalilan da yasa ba da yasa da zo Najeriya oh masha Allah saboda akwai matarsa da ta uzura ya dawo bai koma ba kuma ta nemi shi a waya baya ta samu sa aka ba matsala ba matsala bare da ba matsala to ko yanzu a nan manyan motoci irin wannan da irin su kuke ai mulkin ranar mutane wallahi tallahi da muke ai ka bar mu Allah kai kokari ko shi ke kokari ka ga masa tunda ka san dai lambar ɗakin sai ga masa ga ba matsala ba matsala ba matsala inda zai ba matsala da Allah kai kokari ba matsala yawa Allah yawa lafiya